أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato babu bayanin da ta harin isbal izar wannan babu zai karantar da mu wato matuƙa zaya na haramcin isbali iza mutum wato ya saki tufansa an gane ya wuce inda shari'a ta shar'anta masa walmani bil atiya da gori idan mutum ya kyauta ya gori watan fi kusur'a da hal da kuma mutum na da kaya zai siyar yana so ya ka'inci wanda zai siyar ma ko yaudare shi ko ya cuce shi sai ya haɗa mashi da rantsuwa saboda ya dare shi kaga sai yana cewa ko bayani talata da kuma bayani waɗansu mutane uku alladina kalli yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilaihin wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah yasari akwai hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thalathatun la yanzuru ilaihin ilayhim yawm al-qiyamah akwai mutane uku Allah ta'ala ba zai tare ido ya dube su ba ranar kiyama duba ta rahama wala zakihim a lokacin da yake tsarkake wasu ana kai su aljanna su ba su ake ciki walahum azabun alim kuma tabbas azaba ce mai arziki Allah ya tsare ta tabbata kan na da yace rajulun kana lahu fadlul ma'in fi tariq mutum ne ke da fadlul ma ma'ana ruwa wanda yake extra raguwa akan hanya kuma na abu famana hukunan sabi sai ya hana shi ga matafiya wasu a waɗancan lokutan yadda al'amura cikin musamman wurin sahara ba ko ina ake samun ruwa ba tuntu yana da ruwa ƙila yana da lambu ko gona ko makamanci yana da rijiya ko wata korama ko me zan ce da ta ɗan da yake shi ya mallake ta saboda amfanin da yake a wajen to ruwan ya isa ya amfani da shi kuma masu wucewa su ba su sha amma ya ce ba za su sha ba sai sun biya su ake magana an gano wannan amma idan ya zamanto babu ruwan ya zamanto shi karar da bai isansa sai ya yi hidima yake iya hakan shi bai isan shi to sai ka zo kana su ya halatta ya maka an fahimci wannan amma akwai wadata kuma ya ce ne da shi ibn sabi to a nan ne ya zama to haramu amma kana da taka gonar a kusa da wajen shi yana da shi sai kana so ka yi amfani da ruwan shi kaga gona za ta yi wata amfani za ta yi da ne? a sai ne, ta. an gane wannan wa rajulan baya a imaman da mutumin da ya mu baya a ga wani imam la yubayihu illa li dunya da mu baya annan ya masa ne saboda samun wani abin duniya kan atahu min harajiya da ka yi da shi masha Allah wannan yi wuce idan kuma bai ba shi wafa min da shi fasida sai lawai ta zaki zaki Allah ya ka ga wannan tun lokacin mubaya'a ne wani irin mubaya'a ake nufi idan ka ce wani ya zama khalifa ko ya zama amir ko ya zama sultan ko ya zama dama wanda za ka kira shi karkashin shari'a ta musulunci ya zama shugaba to masa mubaya'a ma wajibi ta asila mun fahimci wannan ashe mu baya a nan wajen na mara baya ake ka zo na kana tare da shi a matsayin shi na shugaba amma kana tare da shi ne saboda a yi da kai a baka wani ofis ko a tura ka wani yanki a ce ka kula da nan wajen shi ne biyu idan an yi haka da kai to in bai haka da kai ba sai ka dawo yanzu kai fushi ta ƙananan maganganu to shi ake nufi a nan wajen an gane wannan to kaga wannan har yanzu muna cikin wannan lokacin duk wanda kake ganin za ka zaɓe shi a matsayin shugabanka ka ita hajjin ka tsakaninka da ubangijin ka zaɓe shi in ya yi to in an yi da kai to ba yi da kai ba oho kai ka zama naka Allah shi ya to kaga wannan daga cikin ka kaba'ir warajina kama sil'atahu ba'da al-asr da mutumin da ya kafa ko ya aje ko ya tallata sil'ansa an gane ma'ana kayan siyarwa ne shi bayan la'asar ya ce wallahi nabi la ilaha gairu laqad ataitu biha kaza wa kaza ko ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah wanda ke babu wani wanda ke ba shi ba kaga wannan ya ce ni kai na aka za na same shi bayan la'asar an gane wannan hafizu ala salawati wa salatu an gane wannan wa yi kusa ma ne ne a ne na yi suna huma eh dubban ji ne kuke cewa ba shi ke nema ba yawwa kaji wanda ya kama wanda ke sama <laughs> min ba a salati an gane tare su bai mun ga ma'ana a lokacin da aka ce mutum ya fito daga wajen ibada a lokacin da ake tsammanin ko imani tare da shi to sallar ma ta la'azar kalli a lokacin da ake tsarin an tafi kuma an samu sababbin mala'iku masu rikodin sabon aiki an fahimci wannan a daidai irin wannan gaban yanzu yana rantsuwa cewa ai wannan kaza da halin ba haka ba ana nufin idan ya yi rantsuwa a lokacin da ba bayan la'asar ba babu laifi sai dai ana so a nuna ma'ana muhimmancin kiyar abin da ma'ana girman albin da ya aikata ne saboda ko keta alfama da yawa a ciki ƙila mana fahimta Allah ta'ala shi tare ne da ka idan mutum ya zo ya yi a wani lokacin da ba wannan ba zai tsaye ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولا تكره فتياتكم على الجراء إن أردنا تحسنا لترتبوا أرد وأنك إن أردنا تحسنا إنن شرفيني لا شرفيني ذاك وربائبكم واللاتي في حجوركم كو وانا sharaɗi التي في ta ترى لو أنت wanda suke ƙoƙari ƙesu ‘ya'yan da matan ta فصدقه lale رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يسرون بهاد الله وما يشمرون كثيرا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله من القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب باب بيان يقول تحريم قتل الإنسان نفسه wannan babi zai karanta da mu kauci ma'ana matuƙan gaya na haramcin mutumin da ya kashe kansa wa anna man na nafsahu bi shay'in uzra bihi tinna cewa kuma duk wanda ya kashe kansa da wani abu to za a masa azaba da wannan abu a cikin wuta wa anna la yadkhulu jannata illa na nafsun muslima babu mai shiga aljanna ta sai rai ko take musulma ba wala na illa wa antum muslimun Allah ya samu حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردكم من دبن فقط نفسه فهو في نار جهنم وان دي سبو من بقين bakin قولوا har أن dutse <laughs> ya هذه haji عند أنا وأن تو تو تو تو فهو في النار في نار جهنم الله يسلم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها يا دنگا غنغراوا kenan har abada ba gangar abin da yake so da bai to ya daɗi gangarawa kenan A wannan dutsen da ya hau karami ne Allah ya tsare wa man tahassa summan ko faqatala nafsahu wanda shi kuma kwankwaɗan abin nan dafi yi poison ya sha kawai saboda ya huta da duniyan ma to zarce zai yi an gane fasammuhu fi yadi ya tahassahu na nar jahannam khalidan mukhalladan fiha yana gama shan na duniya zai wayi gari da wani na lahira ne ya danga shahar abada a cikin wa man qatar nafsahu bi hadidin wanda kuma ya da makami caka saka ma cikinsa ko makamancin haka hufi ya dihi to wannan kafa na nan hannunsa an gane menene ya jabbiha fi batani fi nar jahannam zai danga ainihin burma cikin sa da shi cikin wutar jahannama khalidan mukhalidan fiha abada idan wanda ya kashe kanshi za ya mishi sallah ko za ya mishi ba za ya mishi sallah za ka yi shi matsabartar mutu ba a ce kafiri ba an gane wannan sai ya ko fuskokin da bai kamata a ganta a wajen tahzira an gane wannan tahzira zama ce ya damu da addini Allah ya musu rasuwa sai ku nuna abin nan menene zan ce a kan bishikar ƙarshe mutane kirki zai sallace shi wanda shi an san kawai ba ruwan shi ma da addini kawai shi dan anguwa ne an san shi ya rasu Allah ya ji kan shi gaji kai sauransa wasu zai fi mishi sallah in ka samu lokaci kai mai yawan shi tafiya shi أقول حديث ثابت ابن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نظر في منه لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا أزدوى به يوم القيامة ومن لأن مؤمنا فهو كقتله ومن قضاه مؤمنا بكفر فهو كقتله man halafa ala millat nabiyyil islam wanda ya rantsuwa alhali yana wani addini da ba na musulunci ba fa huwa kama qala to wannan abin da ya rantsa yace zai yi to yana na akan shi sallallahu alaihi wasallam kun ga Umar yayi alwashi a jahiliya cewa zai yi tafi ko Allah ce ka cika alwashin ka sai dai yawmin ne ko laila ne ko yawmin wa laila ne wannan ba shi muke tattaunawa amma da yi alwashi kuma an ce shi to shi yi rantsuwa ne a wani addini da ba na musulunci ce ya musulunci me hukuncin rantsuwan can da ta kashe kamar kawai kenan za a ɗauko wannan abin shin abu ne wanda shari'a ta yadda a aikata shi eh mun gane wannan kenan sai biye a shari'a ba ta yarda da shi ba to shi kenan ba zai aikata ba shi yasa ce huwa kama kawai an gane huwa kama kawai kawai kamar misali wancan hadisin da ya ce amma ubi ne min alhayi fa huwa mai duk abin da ka cire shi a jikin mai rai to kamar mamacin wannan abu hukuncin shi hukuncin mushen wannan abu akuya in ta mutu za a ci to ka ciro wani abu a cikin da tana gare shi ma ba za a ci ba yanzu aka samu matsala kifi ya mutu za a ci oke a ce shi dama ana jira ma kai ya shi ma ake ko barin shi ake mutu yanar sai kai yanki kifi jikin kifi da ran shi za ka ci an gane wa kullu ma uhilla min hayyin ju'il kamaitihi fi hukmihi wa duk abin da aka ciro shi a jikin mai rai to ka sanya shi hukuncin shi kamar hukuncin wancan ne wajen tsarkinsa mana wajen halattun cin shi ko rashin arzikin nasa sai ka ɗauko wancan ka gani mama ya mutu ne hukuncinsa za a ci ko wannan da kaci wanda ya a'a in ya mutu ba za a ce to wannan da ka ce wata gasa ya Allahu musta'an fa huwa kama qala mun gane walaysa alibn adam nazrun fi ma la yamlik babu wani alwashi akan mutuncin abin Allah ya gode maka cin abin da ba da bai mallake shi ba yayi alwashi in har kai mushi kaza shi kuma Allah da ciwon da zai kawo riki to raganka da hannun shi ne? wannan shirme kawai wannan magana ba a kirgawa da ita saboda wani abu ne wanda yake layan mai sunan shirme kawai ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا أزوى به يوم القيامة شين حديث لم كوتو ومن لأن مؤمنا فهو كقتله وان لأن شيء مؤمني كما يكشي شيء ومن قتل مؤمنا بكفر فهو كقتله wanda ya ce ai wani kafiri ne to shi ma ya zama da shi duka waɗannan kalmomi guda biyu ba su da kyau shine ka ga ka koma al-muslim muslim al-muslimuna من لسان الله يسلم أكو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شهد شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال لرجل ممن يدعى الإسلام ناكو ضبط إن شاء الله na ku yi du'a ne ko ok na mu yi du'a amma ku yadda in nan farafi so da yanka ce yi du'a zai iya ɗaukar sunan mutum amma da yadda islam shine ma'anan ka bane zamu talasa sai ya ce da shi haza min ahalin na manzo Allah sallallahu sai ce wannan fa yana daga cikin yan wuta na hadarna alqitala qatala rajul qitalan shadidan abu hurairu ya ce da muka ji wajen yakin nan mutumin nan fa ya yi yaƙi fa yaƙi mun fahimci wani ya nuna jarumtansa fata ko jiraha da ainihin rauni ya same shi faƙila ya rasu lallah a rajulun kulta ba a yan da ka faɗi magana ka ce ina min ahalin na fa ina hukatar yau mutu tare shahidan wa kalmat ya yi yaƙi fa yaƙi ya rasu har ma ya mutu a wajen yaƙin faƙwada da biyu faɗwarin sun ce ilan na haiti a banza mun gane wannan? ya ce sai wuta Faka da ba zuwa na tsanyar ta wasu daga cin su fa mun gane wannan har kamar za su ɗanyi ɗan kokonto fa abai na mahum alazalika ana cikin wannan jimamin ila inna hulamiyamuci da aka ce wannan hamutu haifamutu ba walakin na biyi jirahan shadida sai dai rauni ne aka yi masa mai tsanani walan makarantar nan lokacin da dare lam yasbir ala jirah sai ya kasa hakuri akan wannan raunin na sai ya kasa jure fafatar na su ya ya kashe kansa ya huta uku biyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba manzo Allah labarin wannan mutum a shaida kafirai suka kashe shi ba kaji kaji kaji abin da ya faru fa qala ya ce Allahu akbar ashhadu anni abdullahi wa rasuluhu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dan wuta ne shi wahayi ake masa amma ga shi bayanin da ya bada zai sa waɗansu zamanto sun fice sai Allah ya bayyana masa da dalilin da ya kai shi wuta karara mun fahimci wannan ko kuma ko kuma asalan abin da ya kai shi wucin Allah ya bar maka ya sani sai dai aka kaddara mishi wannan saboda su ga wannan matsayin sabon ina muna fahimta Allah ya sani amma shi dan mutane ne an sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutane ne sai dai ne ya bayyana musu ya zama su ga abin da ya kai shi wutan shine da shi kanka sai ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر yadda bilal ya shelanta kira mutane na zalla sai ke sha ku sani babu wanda ya shiga aljanna sai ya rai wanda take musulma kuma ku sani Allah zai karfa addinin nan koda da mutum wanda yake fajiri ne shi sa ne wancan magana kenan asalin shi fajiri ne shi sa annabi sallallahu alaihi ya ce wuta dan wuta ne kawai to amma sai kuna ganin ya zo yayi jihadi a dan kashe shi to a wajen jihadin ma kashe kan kansa da ya gama dama an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ara'aita ko rajulan qatala hamiyatan wa qatala shaja'atan wa qat ko ba ayyuhuma fi sabilillah kale ce man qatala litakuna kalimatullahi ya rabu fi sabilillah to shi yakin jihadin ba shi أكو هل سهل بن سعد يعني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، التقى هو والمشركون فقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسكره ومال الآخرون إلى أسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شاذة ولا فازة إلا تباها يدربها بنفسه بسيفه ظل صلى الله عليه وسلم يأكل da mushrikai أن an أن an su sun yi can mumun yi ko kowane mutum duk inda ya hangi wani kafiri ga shi can ba tare da yan uwansu zai garin mata sai ya kashe shi an gane wannan ah, faƙalu suka je kai ma adda umin na yau ahadun kama adda fulan kai yau fa gaskiya babu wanda ya fafata ya kasar nan na irin wani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار شكا شكوين أتكين فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا تكين صحبا أن صلى الله عليه وسلم تونيك والله إذا هذا شيء قد قد حر أبدا في نظر من ذلك الشيء آه. قال فخرج معه سيف سيفتاكي تلاشي كلما وقفوا وقفوا معه وإذا أسرى أسرى معه قال فخرج رسول آمين آه، فجرح الرجل جرحا جرح شديد أكيد مجمع الناروين يسلني فاستعجل الموتى سيجد قوتا مكان سموتا فوضع نفس لسيته بالأرض توشا تكو بنها سيبا شاقة وضبابه بين يديه سين تكو بين يكاشا ثم تحامل على نفسه كوتي كيف كانت أجمع إذن كتب يوم فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكو وأنا متمن دي شيكو سيابي sai ma zai taho wajen manzan Allah sarrafa faƙari ya ce ashiru an naka rasulullah kalo ma za ka ce me yasa ka ce haka kale ta a rajul lazi da karta anifan annahu min ahli nar mutum wannan da ka faɗi kai magana ce ko a baya kaɗan ka ce shi ɗan wuta ne an gane فأعظم الناس ذلك مثلا نسكي تما ماكي فقلت نتي أنا لكم به يكما نتشت ونكما ذنبي إن بمكش فخرجت في ثلاثة ثم جراح جرحا شريلا فاتأدل موت فوضا نسل سيحي بالأرض وزبابه بين يديه ثم تهامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إن الرجل ليأمل أمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ya ce mutum zai iya aiki irin na yan aljanna cin abin da ya bayyana ma mutane wa huwa min ahlin nar halin dan mutane wa inna rajul ya amalu amal ahlin nar kuma ka iya samun mutum da aiki irin na yan wata shi ma ya zuwa bin nar wa huwa min ahlin janna alhalin dan aljanna yana al'amal bil khawas حديث جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به منه jirhun ya zamanto akwai akwai wani mutum wanda shi ma rauni ne a jikinsa a fajazi a sai gajin haƙuri fa kala sikinan an gane fa hazza biha ya da sai ya ɗauki ka kawai yanka da yanke hannunsa kaga zai keta wannan jijiyoyi na masu kai sabon jini ko فما رقى الدم حتى ما الدنيا دنجت ببابي ثورة رابها يا زمن يا مت قال الله تعالى بادرني أبدي بنفسه babban kawai yake Allah ta'ala ya ce bawa na ya yi mun gaggawa an gane wannan don haka na harauta mashi aljanna kaga zai mutu kafin lokacinsa sai dai ya kasa haƙuri ne ya ga shi bari ya mazo kai kan shi yana ganin Allah ya marzince ko ba haka ba ah. shi ya sa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yatamai la yatamanna yana hadukum ya mota da jirgin ko da durrin wa kana la in mutum cikin damuwa tsananin da ya shiga ciki zaman to babu farmakawa yana ganin kai kamar mutuwa ta fa masa sauki to ya addu'a اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما دام كل ذاكرة الوقت خيرا اللهم المستعان باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن إلا المؤمنون wannan babi na kautata haramcin gulu shi ne mace ya ɗauki wani abu na al'umma alhalin ba raba an bashi an gane wannan kuma babu mai shiga aljanna ce muni akwai hadisi abu hurairah radiyallahu anhu qala yace ittahna mun yi fatu ba, amma walam nazunan zahaban wala fidda ainihin ganiman an gane ba wa wasu azurfa ne da zinari muka samu ba inna ma ganina albakara wal ibla wal mata wal hawari ainihin ganiman da da ce ita ce na asali mun gane wannan ba kuɗi ba shine mafi yawa ba ainihin ganiman mafi yawa shanu ne da raƙuma da kayare da kuma gonaki ma'ana lambuna amma sarrafa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila wajil qura sai muka dawo da annabi a alaihi wasallam zawo da hikara wajil qura fi qurbin madina amma abu abban tare da shi a wani bawa lahu bawan nasa mai qala lahu mid'am ahadahu lahu ahadu bani ba. Fabaina mahuwa huwa ya hutu rahimar sallallahu alaihi wa sallam yana ainihin kokarin gyara masu sauke tsiddan manzan Allah sallallahu alaihi da an sauka za a Yana cikin wannan halin idda a hutu hamur a'iwa sai ga kawai kibiya cik kawai ta zota shi a rasu daga yana ta zo. Shin wani na cikin adu a fake je ko Ko cikin mumine ne ya zo aka samu matsala ta biyo ta nan wajen? samu a irin tsotsaye an ce baya da tsanani. hatta a saba zalikar abu to kala nasu hani allahu a shahada a ce a ah, masha allahu bawan manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka je yaƙi da shi aka dawo kuma yana cikin sauki kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam biya ta same shi an fahimci wannan shahada kawai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المباني لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا الله أكبر من الله صلى الله عليه وسلم يجي مدينة تجيئي إنا مكرر سوى دوان دريان يجي حنانك إن الشملة كنت الشملة الشملة تفاجي وكم يزام شكمر الكبة الكبة كمان فلما رأي amma mun ce falmaran fa wacce yan riga ce mai hannu kakkiya haka ita muke cewa falmaran ba. ko ba ta wannan so riga ce biyu ɗaya daga sama har ƙasa suna kuma da ta haka Ta shi ke nan kira ta tabba amma dai alkyabba babba ce ba ba ta da shi alkyabba ba ta da hannu to a baya ya saki fuskar mana ita ta ja mushi matsala asabaha yau makaibar wanda ya dauke ta ranar kaibar min magani daga can magani lam har hal ba bata shiga cikin rabo ba ce da tashi ta ilo alaihi nara sai ta ta dinga hura masauta kaki Allahu da Allah ne illar kayan ta dukiyar ta al'umma ce ba a raba bai ya ja saboda ya kan shi, haka ne ko ba haka kun ga yadda ake a ƙasar shi ɗan kaɗan ya ɗibo amma yanzu mafi yawan ake ba. a barin mutane sauran ah, ba haka ba ne in aka ce an bala mutane sauran su ma da kuma ainihin wanda aka ce abin yanci ce ba sai dai kai ta kama rediyo kana jin abin da aka yi iman <laughs> eh, an baka da kama rediyo kana jin labarin cutar da aka yi maka to da wani za ka ji a gara ma baka ji ba ka zama musu sun bukumin ai a ne za ka zama sun bukumin ka huta <laughs> Allah ya shirya shi. a wani bawan Allah ya so ya ce maki talakawa a anguwan sai ya ce wa mashina guda goma sai kira wani ya danka amana a hannunsa ya ce ka ba mutum goma cikin yan samarin nan su ɗanyi sana'a kullum ta kama balan ɗan ɗari biyar kai kuma ka ɗora ɗari biyu ga ɗari bakwai ke kenan eh balance ɗari bakwai kenan ɗari biyar na mai mashin ɗari biyu na wancan ana covid ɗin nan tsanani sai tsanani sai suka zo roƙon alhaji alfarma saboda ba fasin da ba ba ba ba ba an yi lockdown suna roƙon alfarman don allah ko dubu ɗaya su rinka da musu sauki yadda kuka yi nan haka alhaji ya ce bai gane ba guda ne kuke badawa ta ce dubu ɗaya ɗari biyar kaji abin da ya sa na ba ku wannan labarin saboda sam ake kallo to a ƙasan haka kawai yana zo na aka ce gashi shi ne mashin ɗari biyar ce a amma shi ya sa dubu da ɗari bai shara ka sau dubu ɗaya kuma ma ya sauki ne a shi dubu biyu ne balance ɗin to ya musa <laughs> shi ya musa sauki ne nan ya cire wasu ɗari da <laughs> to al'ummar ce ku kalli yadda ta zama kuma daga ciki ne ake samun waɗancan shugabanni Thank you. so da hakullai dubu goma yake karba da baki tsammani ɗan Najeriya ke فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته ai da wani yadda aka fiye zo da wani ɗan igiyar takalmi ko ɗaya ko biyu shi ya bashi sha'awa ne ita rasulullah gaskiya kaga wannan ya ce wallahi ne ma a can samu ba fa qala rasulullah ta ce shurakun aw shurakani min nar ya ce kaga wannan igiyan ko wannan igiyan guda ya ce wallahi dubu ta kutai duk kutai babu hal yi akar biya a malin jahiliya mutumin da ya rayuwa a jahiliya sun ma'aslama an gane to waɗancan abubuwan da ya aikata na laifi a jahiliya za a kama shi da su akwai hadisu bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rajulun ya rasulullah an yu'aqabu bima amilna fil jahiliya shin za a kama mu da abin da muka aikata a jahiliya qala man ahsana fil islam lam ko bima amila fil jahiliya yace duk wanda ya musulunta ya kafa musuluntin sa to abin da a jahiliya an yafe mishi wa man asaa fil islam wanda ya muna na fa akhra bil awwal wal akhir babu kawai islami ya haɗu ma qablahu wa kaza al hijratu wal hajj حديث بن عباس رضي الله عنهما أن ناس من أهل الشرك وإن وأنس متعلقة كم مشركين كانوا قد قتلوا sun kasance fa a lokacin nan sun yi kisa fa ko aksaru kuma ba kaɗan ba gaskiya sun yawaita wazanu sun yi zinace zinace wa aksaru sun yawaita hakan fatau muhammadan sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce innal ta taqulu wa tad'u ilai da hasan sai gaskiya wannan abin da kake faɗi kuma kake kira zuwa gare shi gaskiya abu ne wanda yake mai kyau an gane law tukhbiruna anna lima amilna kafara amma matsala ɗaya ce da a cikin abin da ka zo da shi za ka iya bana bayanin cewa irin laifukan da muka yi a baya akwai abin da in mun yi zai kankare shi to da kyan shi ya cika kaga mu ne imani ya shiga zuciya tunda abin da suka yanzu yana damu har suna so ya zama to an goge shi amma duk wanda zai laifi ya zama to bai san a tuna da shi yanzu ne yana damu to suna so su shiga cikin addini amma inda musulunci ta nazar da cewa wanda ya abu a baya akwai abin da zai iya goge shi to da kamalan shi ya cika da haka abin da suke neman shi Allahu akbar wai san abin ya wuce nan ba فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحج ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وأمن عملا صالحا إلا من تاب وآمن وأمن عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا أيضا كنت بالا ماذا تشيء to yanzu wancan da aka sa wancan sharaɗin kenan wanda ya musulunci ya tata musuluncinsa an shafe mishi ko to wanda ya musulunci kuma bai kyauta a musuluncin ba domin shi ba abin nan to da ayan mata ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih to shi ya shigo amma bai aiki aiki wanda yake mai kyau ida nuna ya musulunta amma dai ta asalci da yake bai jena ba zan da yake bai jena ba kadir tsoron na aka ba Allah ya tsare idan mun dauki wancan mukayyadin ne amma ya dauki mun dauki mutlaq adal mukayyad kenan ko mun dauki mukayyad adal mutlaq fa ya ce ko ya muna na albarkacin ya musulunta ma an yafe mishi ya ji ko ya hadamu ma kabila wallahu alam babu hukumi manil kafir idan aslama ba dafu aikin da kafir yayi masu kyau idan ya musulunta fa akwai hadisu hakim ibn hizam radiyallahu an قال qul ya rasulullah ara'aita ashiya kuntu atahannasu biha fil jahiliyyah ya ka bani labarin waɗansu ayyuka da a jahiliya na kasance nakan yi su ne ta'abbudan lada nake nema da su ne sadaqatin na daga sadaka a ataqatin ko yanta baiwa ko ba wasilatu rahimin ko sadar da zumunci fa hal ha min ajrin shin akwai wani lada a ciki fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslamtu ala ma salafa min khayr ka musulunta ne akan cin akan tsoriya akan abin da ka aikata na alkhairi kafin yi ke da mutumin da yake aikata ayyukan alkhairi kafin ya musulunta sai ya musulunta yanzu wancan rekod ɗin za a ɗauko ko to muna nan ma an mai rufi kyawawa ballanta na wanda su kyawawa babu sirkin imani wa ikhlasi حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم tunda an ce su ne suke da aminci su ne suke kan shirya bi mafulihi waɗanda ba su ba fa ba su da garanti ranar kiyama kaga da matsala suka ce lai cikin mu waye baya zalunta kasa duk wanda ya kace sabo waye zalunta kan shi ya zalunta to wani ne ma'asumi <laughs> babu ne a nan a gane wannan ah, to shi ne su hankalin sai ta shi kawai sai ta laisa zare inna mahuwa a shirk a wannan ayan zulmin din nan ba wani ba matsalakin zambo ake nufi ba a zulmi nan ana nufin wata ma'ana fi ta daban ita ce a ashirk nama a ashirk alam tasma'u ma qala luqman li ibnihi ba ku ji abin da luqman ya ce da ɗansa ba wa huwa izuhu lokacin da ke masa wa'azi ya ce ya bunai la tushrik billahi inna shirka la zulmun ashe shirka ma nau'i ne na zalunci bal shine mafi girma ma Allah to shi ake nufi akwai babu ma babu tajawuzin lahi an hadisin nas ko wal khawatir bil qalb idan lam tastaqi wannan babi zai karanta da mu Allah ke yafiya ke da kai ke ketarewa dangane da abin zuciya ta ainihin mana ta zuci ko ko kuma ya zamanto ya ya zo a cikin zuciya zuciya ta wannan ɗin shi sai tunanin shi zalin tattaƙe amma matuƙar ya zauna a cikin zuciya ko idan ya zauna a zuciya zama akwai kasu a ciki an gane wannan ah, amma bai ma zauna a zuciya ba to shi ke na wannan babu ko idan ya zauna za samu matsala Allah ya sauke حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تأمل أو تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للي الله تعالى يأتي مع الأمة abin da zuciyarta take faɗi take furta ma'ana zancen zuci kawai taɗin zuci malam ta haddasa matuƙar ba ta furta ba abu ne kalma ce ta kafurci ko na ɓatanci ko makamancin haka bai faɗi ba ya bar ma zuciyarsa an yafe mashi ko wani abu ne zai aikata na sharri sai abin nan ya kame to an yafe mashi Allah ya samu karfin zakatun babun idza hammal abdu bi hasratin kutibat wa zamu da sayyatin lam tuktab wannan babi zai ƙara nuna mana wata fadala na Allah ta'ala idan wani bawa ya nufin aikata aikin alkhairi za a rubuta musu tun kafin ya aikata idan sharri ya nufi kuma ba za a rubuta mashi mummuna ba matuƙar ya aikata akwai hadisa abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha ila sawi mi'ati dha'fin wa kullu ajin kuma ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha Allah ya ba mu ikon aikata kyawawa ko hadisi bin Abbas radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam shi mai ruhi ar-rabbi azza wa jalla qala قال يشي الله تعالى إن الله مضلة إن الله كتب الحسنات والسيئات الله تعالى وتويا كنت مونا نادي شاوا وانا أبني جونا نمونا ثم بين ذلك سنة بيانا كما محمد بحسنات duk wanda ya yunkuri ya nufin aikata wata kyakkyawa an gane ya amalha ya kuma aikata ka taba Allahu lahu inda hasanatun kamila Allah zai rubuta mishi kyakkyawa cikakka wa in huwa hamma biha fa amilha kataba Allahu okay yawa Falani ya amalha da aikata ba Allah zai ba shi kyawawa cikakke kyakkyawa cikakke amma idan ya nufi kuma aikata ba taba Allahu lahu inda ashara sanatin goma za a rubuta mishi ba ɗaya ba an gane ila su in ya ta zai kai goma na har zuwa ninkin ninkin ɗari bakwai kai ila tsafin kasira kai za a ita ninka mishi kawai wa man amma bi sayyi'atin falan amalha wanda ya nufin aikata mummuna ga aikata wa kataba Allahu lahu indahu jan kamila tun da ya niyan sharri ya fasa ai an ce ka kama kanka gaban shari'a kamar sadaka ce ko ba haka ne? to shi ne za a rubuta mashi wannan sadaka saboda musulunci ya hana shi to kame wanda ya yi ya aikata abin da musulunci ya kashe to za a rubuta mashi wannan lada wani wahamma bai hafa a milaha idan ya nufi kuma amma kuma ya zage sai da ya fa. ka taba Allahu lahu sayyatan wahidatan za a rubuta mashi mummuna kwaya ɗaya ita kaɗai za a rubuta mashi Allah ya tsare babul waswasati fil imani wa ma yaquluhu man wajada babin da zai karanta da yiwuwar mutum ya samu waswasi a cikin imani Allah ya tsare mu da waswasi a imani idan kuma mutum ya ci karo da irin wannan ya zai yi akwai hadisi a biyu furaira radiyallahu an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ti shaytanu hadakum shaytan yakan zo ma ɗayan ku ya qul man khalaqa kaza man khalaqa kaza hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balagahu falyasta'in billahi wa yantahi an gani dan kasa zai fara haka ya ta kawo ya ta kawo ya ta kawo har ya kai inda yake da zaran mutum ya ji haka nan ya nemi tsarin Allah ya hannu mana ya cire makarsa kun san babban maganin wasu wafi kawai shine ka daina shine babban maganin wasu kawai ka daina kana wasu wafi za ka yi kaza kawai ka je nan kawai za ka je kai sallah tana cikin ka za ka yi sallah wasu za ka yi zama kai azallan ka ba ta nan kai sallah ka gobe ma ya ce maka ba ta nan kai sallah ka ba ya ta ce kai ba alola ba gobe ma idan ka zo yi maka kai sallah ka jibi za ka ga fara shari'a kafin sati ɗaya ko da shi an gane wani ka yi sallah ka babba ka yi ko ka yi rage da haka ai ومن اتركه شك فجل بعد السلام يقول لا تجينا في جل بعد يقول شكم لا تجينا وانه مدرد كون كافر لنيكي سبقا بعدية ما تبتها قوة ما يجي أما تتكيين تجينا بعدية جيب ذا كافر كوانا كنا كوانا كوانا كدينا وما قلنا وتواجي كوانا كدينا حديث أنا ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرح الناس يتساءلون mutane ba za su gushe suna tambayan junansu ba hatta ya kulu har sai suna cewa haza Allah khaliqu kulli shay'in kuma khaliqa Allah anna kenan ko ko musulmi zai ce haka to anna anna kenan kun ce Allah shi halicci kaza shi halicci kaza shi halicci duk wannan ne to kun ce Allah halicci to shi kuma ya halicci shi تشيني من شهدوا فلا تشهد معهم فأغاني كما كما بين الذكاج أن يكون تجاه أي شيء كذا كذا وإن تروت هذا باب وعيد من كذا حق مسلم جنين فاجر بالنار باب الذي كان قد من ركن أزال نوتا بوندي كرب حيث نهوا سمسلمي بنا تهني رسول الله يكرم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahalafa yaminin ko sabr yaqta biha ma lam ri'in muslimin laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban duk wanda ya rantse an gane yamini sabari wani rantsuwa ne ke ce mai yamini sabari shine rantsuwan da aka rantsar da mutum ma'ana rantsuwan da alƙali ka rantsar da mutum shari'a ku ce kai da wani ah, shi ku bai da shaida shi kuma wani ya sa rashin gaskiya kai na shaida babu za a albayyana su alal mudda'i wa zaimina ala man ankara su shi tsawon wanda dai mara rantsuwa <laughs> wannan rantsuwan ya nuna sabari ya yi haka ne ya fita jamala a biha malam ri'in muslim domin ya karbi ko ya kwace ko ya yanki wani ba'adi na dukiyar dan wani mutum musulmi to zai gamu da Allah ta'ala hu alaihi sabba فأنزل الله تصديق ذلك الله في سوكت آية ونتشكت كتون إن الذين يشترون بأحد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ولا لا خلاق لهم في الآخرة دون ذلك مسنيا alkawarin da ke tsakanin da Allah ta'ala da rantsuwan saboda wani ɗan abinda bai taka karya karya ba muna yara wani yana so ya koyi bokanci sai wata mata ta zo mata laya ta ba ta filiyu sai وأنت لا تستوي بأهاتي ثمنا قليلا ya kamata ta ba shi da yawa inda ya suna ayan Allah ya ba ya kamata ta bai zama nan ne ba Thank you. to duk abin da mutum ya samu kalilan ne waɗannan biliyan da kuke jin ana cewa ne ya ce Allah mai yawa ne ko kaɗan ne in za ku tabbatar da kaɗan ne mai zai da shi kun gane magana sai ka ga idan zai dinga ɗauka yana jiƙawa yana ce da shi da 'ya'yan shi suna sutura da shi ina zai kai shi kenan ba zai amfani abin da ba zai amfani ka wace mai amfani shi ko kaɗan ɗin ma zai kai muke tabbata kallu ma min alƙalilu Allah ya sauke إلى آخر الآية قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن sai ga al'ash'as ibn qais ya shigo ya ce wa abu abdurrahman abdullahi ibn mas'ud wai me yake sanan wani labari yake baku? ku kulla muka ce kaza wa kaza muka ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana kaji kaji abin da yace qala yace fi ya unzilat a inda wannan aya ce akai na aka saboda ni akai na game da ni aka sauka aka sauka da wannan aya kanat li bi'irin fi ardi guna ammi ina da wata rijiya a wata gona wani dan wani ammi ba qala nabi sallallahu alaihi wa sallam ha haka ne ko qala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mene bayyana bayyana tuka auye yamina to to to yanzu menene shaida za ta ko kuma ya rantsa kultu sai nace fa qultu da idan ya halifu ya rasulullah kenan zai rantsa ya rasulullah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamin sabrin yaqtadu biha malam mar'in muslim wa huwa fiha fajir laqi Allah wa huwa alaihi ghadban kun dai inda rijiyar ta take wurin ba nashi bane ya mallaki rijiyar dan haka wanda ya zo ce na uri nashi rijiyar ta take to kuma a zahiri gona ta da rijiya ka gaya mu yana za a zo a ce kai ke da rija ni wa ni ke da rija mun fahimci wani to wannan abu ne tsakanin su ya rasu wallahi kaji kaji to waye shaida babu to kenan zai rantse to a yanda ya san shi mun gane wannan ya tabbatar da zai rantse a wata ruwa ce da shi da wani bai hude ne ruwa ya zo zai da alfanu mata amma dai wanda aka zo da kes din da shi wato mutum ne wanda yake ba wani natsatse ba yace wallahi ya rasu wallahi ya saba rasu rasu wallahi zai rasu yake tsaye ba ka da wani option sai dai ka hakuri amma shi kuma a ce, shi ne aka ba shi wannan hadisi mun gane wannan ya ce a to dawo a canza hukunci a yana na albayyana ta alamun da'i wa da yamin alaman anka. ko da fajiri sai dai idan ya rantse kan karya ya karɓi dukiyar wani to zai gamu da Allah Allah na fushi da shi yaushe ne zai kankare makaranta wannan san da ya gama mutane da haƙoƙi an gane wannan yawa Allah ya tsare babu dalili ala anna man qasada akhadha mali ghayrihi Allah man babu dalili ala anna man akhadha mali bi ghairi haqqin kana al-qasidu ko mujrar dami fi haƙƙi. wa in qutila kana fi an-nar wa anna man qutila duna malihi fa huwa shahid wannan babu zai karanta da mu dalili akan cewa wannan yana ainihin karban dukiyar wani ba tare da haƙƙinsa ba to shi wannan da ya kawo bara to to jinin shi ya halatta a zubar idan kuma abin ya kai ma an kashe shi to yana wuta wanda in kuma shi mai neman kare dukiyarsa ne aka kashe shi fagarin hakanan to shi kuma yana aljanna fa huwa shahid ko akwai hadisi abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qutila duna mali fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi duna malihi. fa huwa shahid kaga wannan shine lafazin da aka a kai, amma lafazin da zai fito da cikakken tarjaman babin musulmi musulmi ya kai da ita mun fahimci wannan wallahu alam babu fikatul wali al-ghash li ra'iyatihi anna duk wani shugaba al-ghash li ra'iyatihi wanda yake mai yaudaran menene talakawansa mai to duk wannan babu zai karanta da mu abin da ya cancanta shine ita akwai hadisin makal bin yasarin anna abdullah ko ubaidullah ibn ziyad adahu fi maradihi alladhi mata fi ubaidullah ibn ziyad ya zo ga da ainihin makal ibn yasarin a lokacin yana rashin lafiya wanda bai tashi ba daga wannan fa qala lahu maqalin sai maqalun yace da shi inni muhaddithuka hadisa yace lalle zan baka wani hadisi sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ida gwamna ne guda na basara aka haɗa mashi da kufa ma wanda yake kuma shi ne wanda yake shi ɗin ne <laughs> an da wannan inda wajen kama kariya ne da wajen takalmin ƙarfe kowa ya taka ya taku mun gane wannan ya zo sai ce to zan baka wani hadisi sami itin nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kula da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mamin abdin babu wani bawa istar'ahu Allahu ra'iyatan da Allah ta'ala ya bashi ainihin kiwon waɗansu bayi ma'ana shugabancin waɗansu bayi falan ya haɗa bi mene falan ya hutsa bi nasihatin bai kiyaye su bai abin nan da ainihin nasiha ba ma'ana bai tosiya musu ba illa lai yadda ra'ihatar janna face sai ya tarar da bai ji kamshin aljanna gane wannan babu babu rafil amana wal imani min ba'd al qulub ko wa adl fitan al qulub wannan babu zai kamata da mu dauke amana daga zukata kuma yanda ake fitinan waɗansu zukata hadisa huzaifa radiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم حديثي hadisain guda biyu ahadu ahaduhuma an gane ɗayan da yana gan shi amma dai ana hanta tazirul akhar ina jiran ɗaya na ya ba mu labari annal amana nazala fi jadal kulub fi jadal rijal amana aslan aslan aslan Allah ta'ala ya halitta ta a ainihin zuciyar ɗan adam mana duk wani ɗan adam جيتي سماتر اللي الله يجينا تأخذ أمانة إنا أرمنا الأمانة على السماوات وأدي فأبينا أن يحملها وأشفق أن منها وحملها الإنسان شيخة سيكا سرس شيني تيكي تامينين آه، كل مولود يولد على آية الفكرة هكا الله يجينا مؤثرة إذا متنجتاسو سيحبتشي ومتكوى من بيدي قرقودن Eh, yadda aka tarbiyyanci wannan fitarar ta sabar wajen kiyaye sauran amanoninsa sai ka tarar da arne bai shiga musuluncin ba amma wasu dalilai ya sa ana kiyaye waɗansu amanoni na rasa mun fahimci wannan so da asali Allah ya gina ɗan adam alal fitar, tun asalin haka amana kiyaye su cikin zukata Sun ma'alimu min alƙur'an sun ma'alimu min alƙur'an daga baya kuma musulunci da ya zo sai muka san me amana ƙarƙashin alkitabu wasu sunna sau da akwai abin da kara da shi ba ka sani ba sai an maka bayani ko ah, waɗansu kuma an samu matsaloli a hanya ƙur'ani da suna ya ce kaza kaza kaza da aka gyara aka dawo haka ne sai ce wa haddasa na an rafi ha kuma ya ba mu labarin yadda za a ɗauki amanan ƙare ce yana mu rajulin nauma mutum zai bacci bacci mana zai shagala shagala bai taɓa jirgi a rayuwar duniya ba abin da ya dame shi da addini amana amanatu min qalbi hakan zai sa cire amanan daga zuciyarsa ya zullu asr hamatul asr waqt sai zaman to yanzu zuciyar da yake da amana ne gaba ɗaya a cikinta sai zaman to yanzu amanan ba ta sai dai tabo Allah ya tsare a kun san tabo ko sun mai namun nauma sannan mutum bai gushe ba zai kashe gala fa tuqbal karbi wannan amana fa menene fa yabqa asruha mithlu al majli ka jamrin daharajtahu ala rijli daharajtahu ala rijlika fa nakika fa tarahu mene muntabira to daga nan kuma mutum zai ci uwar shagala shi kuma abin abin ya zama to kaman dan bororo ko dan kumburi kumburi wanda yake yanci ba komai a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki sai ya gangara shi sai ya sake shi a kan kafan sai ya gangara ƙasa an gane sai ci to kamar wannan tsakuwar mu tsoka garwa shi ne sai ka sake shi ya gangara ai duk inda ya taɓa zai ɗan mene zai ɗan tasa ko za ka ɗan fata ya ɗan tasa an ka hula sai ya ya nauki haka ne shi ne ce fakarahu menene muntadir wale ta sai shi kana buɗa sai ya nauki. in ka matsa sai ya gwani baki baki ruwa ya zo daga ƙasa ne ba a ciki ba ne an gane wasu buhun na fiye ta baya uwan mutane sai su waye gari suna cinikayya tsakaninsu amma fala ya kada hadin yi addil amana amma dai ana da yi kawai kusan zai wuya ka samu wani wanda zai iya nene za a ba shi amana ya kiyaye ta wai kawai har sai ka da ana cewa ina fi bane fulani rajulan amina aiko a wuri kaza ko ban Allah amini wai kalilin ne ma a kalahu ka jana cewa ka mun gane wannan ka jana cewa ka wani mutumin kirki amma a zarafu ka wani babban mutum amma a jiladu ka aibana da ganin shi akwai kwarje amma wa ma fi kalbihi misal habbata khardalin mai iman a zuciyar shi imani a babin amana mun gane ko kyara su ba ba su ne manyan mutane ah, ba haka ba nan da muke shi ba kenan ka ga katon waje ka daga ka kanka ba za ka ga saman ba kuma ba bene ba ne ko ba haka ba ne ka ga wasu manya-manyan mutane a wajen wasu ne sahihan hande <laughs> mutanen masu fada a yi masu menene masu fada a ji su ne masu sanin ya kamata amma ka ɗaga su ɗaya bayan ɗaya a cikin al'ummansu zai matsayin su wajen al'ummansu amma nan da suka ɗauko na al'ummansu suna ba da ba kun fahimci magana shi ne a yi ta koɗa su a yi ta koɗa a yi ta koɗa amma da ka ɗauko mutum su zai ya ce wala ƙaɗa ta alayya zamanin wa ma'ubali ayyukun baya a ce wallahi na yi na riski wani zamani wanda ban damu da kowaye ba ina mu'amala na kuɗi na cinikayya da shi mun gane wannan layan kanan musulman raddahu alayyar islam idan musulmi ne musulunci zai dawo min da shi kuran kana nasarani ya raddahu alayyar sa'i idan kuma ba nasari ne ko ba yahude ne ogan shi shugaban shi mai kulawa da shi shi zai dawo min da shi so da ka bai damu zai ba ka kuɗi ce ka kawo mashi kaza san babu yaudara kuma ba za ka ne zan ce ba za ka haince shi ba zai ne ka yi rasa ba fa amma yawan ya ce amma a yau ka ba makon ba yau illa fulani ma fulani da idan ka gana mu'amala na kuɗi to wallahi su ɗai ɗai Allahul Musta'an Allah shi أجل النجوى wai ya halatta su da ke filin daga ya kwashi ganima musamman ma a north bai dama notis din da na yanzu ai shine notice din wancan lokacin da wasu jihohin da ake fama da musiba yan bindiga daji an ba an haɗa ta yanzu wajen najeriya fa ba yakin musulunci ke yakin kishin ƙasa yake an taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ne fi Ya ce wanda yake ta kuna kalimatullahi al-uliya shi ne fi sabilillah sojan da yake jinye musulunci ke so ya kare da gaske kuma tsakanin shi da Allah yana jin wasila shi da zai ma addinin shi aiki mun fahimci wannan a wayakin da yake yana jin shi addinin shi yake karewa sai ta nan ita ce hanyar da yake wannan ba zai ɗauki wani abu na suna da sunan ganima ba kila muna fahimta Ya halatta mu shi amma wanda yake yakin dama kishin kasa yake kasa yake ma yake to in ka san fi dokan tsarin sojan ya ce mashi ya kwasa sai ta kwasa ya rage mashi an gane abin da nake Sun bindiga daɗi ‘yan ta'adda ne wani sojan ‘yan ta'adda su kuma mutum shi a karan kansa kaga a ka'idan hukuma ma ba ta ba shi dama kayan hukuma ne an karɓi ko ba ka yi? ولازم عقائدهم كما بتباشر من الله تعالى من لا لنا فليس منا من غشنا فليس منا ديا فليس منا فليس منا فليس منا وبس أجل المسلم في أجل نفي eh akwai malamin da ya taba akan wannan fassarar na manta turan shi amma gaskiya falaita min na ba koyarwar mu gani ba ɗabi'ar mu bace ba cikin jama'a mu an gane wannan a musuluncin ma shi saniyan ware ne shi wannan ita ce matsakaiciyar fassara wanda galibi shi ne malamai suka taɓa akai so da nuna muni na wannan abin duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce

na wannan kalmar jazuban ne eh. ita ma lamu kuma da idan rantsuwan ya yi na karya ne hukuncin shi hukuncin mai rantsuwan karya ka fahimta to kaga ko da ma na gaske ne jin ruwa ne kama kanar ka fahimta ah, wato akwai tasarrufat na ruwa da yawa a cikin hadisai shi yasa zaka ji wani hadisin akwai wani lafazin akwai shi a wani hadisin wani kaji ba shi a wani hadisi a ciki idan ka ainihin kalmar saƙon menene yake ka ne Ki sai ga waɗansu lafazin ko da an ƙara ko da sun zama to mahafura ne to ba su da asalin hadisin ma'anan hadisin daga asalin shi ba kawai ainihin saƙon shi ne mutum kafin ya shigo musulunci sai ya rantsuwa to kasancewa ya shigo musulunci ya hukuncin wannan rantsuwan yana na a kan ya shi idan na ƙarya ne hukuncin shi yau mai rantsuwa a kan ƙarya sai ya tuba ke ka kasance. in yi rantsuwa ne akan zai aikata wannan ba na jiran shi ya aikata matsar wani abin ba sabo ba ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.